duk namiji mm. da ya zo zai kara aure matarsa bata tayammar da hankali ba mm. sirkas take zama sai da wani kunya take nan mana sosai kuwa amma duk wanda ta tayar shi kuma zai ai namiji a ka'idar ɗabi'arsa in ka nuna mar dan yatsa mm. sai ya yi kokarin ya nuna maka cewa barin kokarin karya wannan dan yatsa amma in ka yi mar lalama ka sun da kanka ka nuna babu komai to a lokacin me kake so su yi baka shi yasa a yi a ka'idar ɗabi'ar ɗa namiji idan ya zamanto an yi mar mu'amala kamar sarki ne mm. ko ka baka cewa sarki dole ka ban wannan filin ko ya yi miya da zai iya fasa ba zai baka ba mm, to amma idan ka zo ai sai abin da ka ce kamar yadda misali yawanci za ga wanda suka iya ciniki da manya da sarakuna din mm. nawa ake sai da wannan ya ce a ai ba za mu yi ciniki da kai ba duk abin da ka bayar shi kenan kamar haka ta gaya mar cewa a tun da dai kai ne aure mu duk ayi mu da mu da ƴaƴan duk mallakin ka ne mm. yanda kake so din nan mu abin da zamu yi kenan amma mu Allah akwai masu yin addu'a su ce Allah baka ikon yi mana adalci kaza kaza duk wannan wannan ai adalci ma kai mm. kamar kamar yan akwai zargi akwai zargi ta ma ya shuru ba ta faɗi wannan ba ba abin nan da mu da kai da yaran nan duk naka ne mm. yanda kake so wallahi duk abin da kake so mu za mu yi biyayya abin da kace za mu yi ba wai bata bata zafi ba a cikin zuciyarta amma wannan sai ya sa ya rinka jin kunya sai ya sa ya rinka tunanin cewa barin yi adalcin amma yayin da aka zarge shi aka ɗaga mar ɗan yatsa to zai mm. karya ɗan yatsa mm-hmm. saboda haka kuma mm. da yawa waɗanda ka tambayi duk waɗanda ya zamanto matansu ba su tada hankalinsu ba tare da jin zafin da suka yi na ƙara auren daga baya zai rinka cewa ah, sai kin yi mata ladabi sai kin yi mata biyayya mm. kaza ba zan karbi wannan a yi mata ba akwai wanda na sani wanda ba daidai yi ba wanda mm. uwar gidansa suna abin nan sai ya zama ta yi tunanin ta zo abin nan fata fata yawa ita amarya kan uwar gidan ba dan koyo saboda ita uwar gidan ba abin da ta yi ta da hankali mm. ita kuma amarya sai take tunanin an gaji da ita ne an kawo ta wanda kuma ba haka bane yawancin maza mm. dalilin kara eh, aure dalili ne wanda ba ba gajiya ba ce ba wai ya tsane ta bane eh, ko ta gaza ka san malam cewa suke wai sai da ta cikin ta gaza tukunna aka je hmm, aka kawo su don su cika ta gaskiya bane hmm. gaskiya bane na'am saboda haka abin da ni zan hmm. ba ta shawara shi ta kyautata mar taimur biya taimur komai ta nuna cewa kuma ita ba ta jin ba ta jin tsoron zai musu misali rashin adalci ba wai ta faɗa mar ba mm. ta aikace na'am ta nuna muna cewa mu da mu da yaran nan duk naka ne duk abin da mm. ka yanke hukunci akan mu daidai ne na'am Allah sai ya zauna kar ta daka ta waɗannan yan zuga na'am wataƙila su ma a waje suke suna son ita ma ta fito haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 تفرك الرايوة